أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من النصف شبابوت وانيكو ينزل الحجة 1434 نعجي ديلي بصفو غوبا نوفمبر 2013 يوم miladiya ne kafin yaje littafin alfikul muyassarun nasi li likulli muslimin wa musulma ya shekh ne abdulmunim salim na insha Allah da ya ci gaba idafe da 361 bu kitabun nikayo man ga hukuku zauji haki shi ba haki shi ba na tatiyan ní orin àmá ń bá ní ilé ìkàtí náà ní bá jíṣe yíó ń wọ́n yí bá ní kí ló tún wọ́n yí bá ní ẹbọ́n kágàgbà ìngún jí àti nọ́sọ́ níbi àti ìmọ́dí ìlà jíṣe yẹjí kàtí mẹ́ràn kí irrelevant yẹ tí wọ́n yẹ pé nọ́sọ́ mi ní wọ́n tó kájẹ jí ìzàjí ọ̀gá wá kí ẹ bọ́ ọ̀tá ní ètò òbó ọlọ́gàn yìí ní ẹ̀bà tí wada gwazuma ka lu a wani kiyaye limin na tola hayu ko nọmba 3 ebe otu oke ogbe ga gaje to yi mai alo ogbe hakin yi ni idan na waji ya nina kagmula ci wuce tuwa wato dare ci wurin abụọ abuwan na wada ko ebe ebe ojiji guma ya alama ya alusun na jiya kulu na ma alaihim amma alul bidaiji la na illa ma lahum alu sunna ji an ga ake wa ne ilazin to na ke ke wa wuci mai gaskiya ne ilaji ilazin amma in bidiya ji na ga ake wa ne kawai ga azan bẹ̀rọ láti gáìnì wa mọ́ sí bàájí ló ti yìí ẹni wà tó ń wọ kawai yìí náà ba bá bí é kí ọ wuyi na ta ci ne wani kimna dai na sai ji bulu bulu ji an wafe la yadda wafe ji kaza kaza na wa a ah, wuje da mun ta ta labi wa wato kasa jin gala da yayi wu amma ba na ke jin bayani fi an ne ba ji bulu bulu lo bayani ne wani wa lai lo ba ga inu duwa wuto ma ke tedu shi ba zo da wa ngo na ko ga ma fi to ko plate ko wa shi gbogbo àwọn ẹni gáà lẹ́gbà ìgbàlá àmà máa lẹ́gbà nínú place with north west ọ̀rọ̀ mọ́ òṣèṣẹ́ ẹ̀rẹ́ kànzán kí lọ́ọ́ tí mẹ́rin kànzán rán wọ́n yẹ gẹ́gẹ́ tí ìlàjì ìdílé kún bá wà ta mangaka wa kama annali zaujati hukukan ala zaujiha kemina imi wanda ya kita tiye bona ha laha hanif na ashar ulhani shari'a ya musulunci na gyauce a gyauce ya goro nan wakin na ji tabbatarwa ga ya baga sai ya cin yayin yonan faka zalika li zauji a cin gagan wudan ebe wato je hukukan azim a cin na jin wacin ala zauje ta cin yayin yo wadda da ci biha ayatul kitabi na aya shi ya alkurani bedwi wa hadisi suna sayan da hadisi suna ja ta zune nan ma'ana haƙƙi na juma ga gaba abuwan nonon ga ikiyo haƙƙi na dole yoyi mi ga ciya ebanin matsala nun cabe ne izon haƙƙi zauja ala zaujati haƙƙi na ba da ta ciye yi wani haƙƙin cikuro bal a zauji wa zo mu haƙƙan ala yi ko min ha alayhi haƙƙi ne ba wuje ta ciye yi wani. ulle kpaga akina akina imidiyata cinye bonin wakad dalla ala zalika yana malawa ya cinye cinye ga wani yari sun yi a durar a sai cuje da biyu na gan. nga annabi sa sallam ga mayan bagi liya hadin an yanzu da liya hadin unguwan ya zanu tinu wa jiz da ya zanu tina walau na hadin yan bagi an yanzu da liya hadin nga ga agoyi na zanu ta jiz da jin zanu tina la amartul mar'ata wuya ya jin zagi foro an tasjuda li zawjiha na wa juz da abuna lima azama Allah wa alaiha min haqqihi e bocin wannan gan to lataki kiyan ebo ya kiuna iya e, to e, tilata kiyan yo yan akiyan banu imana aga ga su zane jujju zadu jiya zane cewa ga mai fuji kiya fuji zadu ya bu wani kuraja musu ji ke da kiya kuraya wa da fi riwayati malabi riwayat wa shogam wallazi nafsi bi yadihi min ji bai sun rai mi da gubo ne lauka na min qadamihi aga daga daga biciye ba ila mafraki rasi har bai guji gujiwi ade karha ebi wọ́n ti ebi ndé ebi ní gina rẹ̀ ebaga sun mucha jibi ko mucha jike mucha ne wula ku mucha Allah so wato na kai ba daga bitikin mu har da yake ba ta wato na kan wulu jibi imici da be ko karhata tanjisu bil qaihi wacce ajin ɗin tambaji su bil kaishi ba wacce ɓata wa makiyo wa mabi wa sa wa jikin shi wasu didi a sadidi nauyi diga ke yacin ina ga boguni boce tiyanin sun mastakbalatu imiti da da gwe ban na ni ne ku ɓata na ajin din na ku na ɓata ajin falashi satu yi mitagin tara lawan ce jemi na kayan ba mu har wani muzo ko hari alamu ya bidoro ke ba da kuma na kayan ta kayi ni ga na jin ma a dan haka wani lafiya ke yi ban ya goyo ko وعن حسين mihsan an عن عن أمة له dan ba gogun lokacin gumbe ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi hajjacin da yake bukatu bo fafazi'at min hajjatiha ففرغت من حاجتها من إذا جنت ما بكات وزو فقال لها رسول الله أنا صلى الله عليه وسلم تيوغا أذات زوج أنت وإذا جنت بك وجبانا قالت نعم إذا جنت بإيه وجبان قال أنا fakaifa an ci lauke wa jibe ya ba ci nan kalat in zagin na gan ma anuhu illa ma ajustu anhu me ku ke abu a naji sai je dole ne waje bukatar inda wani a yajiya ne yana yan kala ne daga unzuri cinere aina an ci minuhu babu wadan dilo bawo sayin na mawa janna tuki wa naruki e ba wani nan ga yali janna wa ba wani maga ene wa Ima muhammad ga gobe al-imam an-nasai kuma 20 sai ta tabarani al-awsatu to al-hakim abu abdullah al-musaddarakum mana kiye ba nu jeta kiye nyo nu ja kite tenja ebo na eba na ga yayi min na yo eba na ga yayi min na tiyo eba na ga wa da yayi min na ase sai le dana eba na ga ji kiyo nga min na ko ma wa lu lu asibi tiyo eba na ga go yi min na so eba na ga ba yu tiyo ga wa ga da e ga yi gula so yi min na wa ji kini jembo kala yu ga wo ga wo ga wani ya gan zane sun ci kwalwa azilabu rayuwa ne zari ya ji ni ba shi wani wanzu kunga rayuwa ne ji da ni yamman caji wani zarin da ni ba kuma ya goya ko ya ba kuma bebe yawo amma ya yi ba su ji ya shi ma ko ya shi ta kuma dan bu ebu na maga sai dun yo a shaki na jaki ta canji a kin na jaki ta canja nga malaka nga ito ya ji zagi waje ka yi wulu ya wani jami'a dabu da yanin tí wọ́n yá kí ẹbú olówó dáfẹ́ gẹ̀gẹ́ ẹbú ẹ̀mẹ́ e ẹbọ́ òde e dípúlọ́mà wọ́n mẹ́jẹ jìgìrì náà wọ́n yá gan wá ní wọ́n gàgà á ti yàgá bẹ̀ sọ́kọ́ àlè sọ́kọ́ bá gẹ̀gẹ́ ẹbú ẹ̀mẹ́ ẹbá wọ́n jìgìrì gúdí o wọ́n mẹ́ ìdè masters ní á nínà wọ́n á lè kí ọ wọ́n á gan wá ní wọ́n gàgà á tẹ̀gẹ́ òlè sọ́kọ́ bá shi ga a daga nan lowo gbọ́ ẹbọ́ e ọ̀gán ti máa ń sùn dàgbọ́ ọ̀nà kwara jù kó èdè òyìn náà wagan wani wa gobi duwi wadda section kaza ya malaki a sima da haji kaza waje lalace ji shahabun nan ne ba ka koyi nan ko ko ke ebe shi no professional course ndo shi ko wanda gba ko wanda gba medicine ko wanda gba engineer professional ji da ke oge ba oga ji haba mana calm down oga da adiri ni yi ati bo ti ugbo gan ati lai mutu àwọn ndo ya o to ga ji wa lo ẹgbẹ́ yóò ɗabago ejiwe ba na waje daraja tunan ba na waje matsayi tunan ba na waje basira tunan ba na waje kasuwa tunan ba na waje tarbiya tunan wan allahu ya ki ya buwe e ba waje ya ki ta ce wa ami tu ga lamini o koma sai je yi ci yi sai je yi da lokaci sai wato sayu ga da waya wa lamu sai wayan man ci ci ngo da ko sai je bo yana shunga jiya wani andres ba ta ne da lolowu ẹ̀bọ́n ga dàbí báwọn òṣìṣẹ́ láti àyè bá ní àmá ìdá ìyábẹ̀ ṣìṣì ẹbẹ́ gẹ̀gẹ̀ iye kókùtù ẹbá ṣìṣì ìmọ̀ sọ́dọ̀ ẹbá òjá ìlú adé ẹni gbé náà wọ́n lè lọ́nà kó mẹ́bẹ̀ kí wọ́n jí kàtó ń gbẹ̀tọ̀ àdá ti kàkàrà ẹgbẹ́ òṣó gbà wọ́n ní na wọ́n kó láàmù ní pàìn àti ìjà yana fata madami ne jiki nan in yi shi nan Allah kiyaye mu aki ba da ta ci no na jan aki ta kenya ni ni mini aki wuce wata wasu zauji mu lai walamma kana li zawji hadha al haqq al azim ala al mar'a ne dai ba da yake wuci ko ko ta ce in yi wannan wa adil makanati thaniya da matsayin ci kunne nan inda haibu wannan kana wala adil hukuki ina ya ka bayakin wa wal muqtada ya ji adil makana gani da yana matsayin lakma ne ga itaatu fi ma mara wala ni tubau umul min ba ga jino e ba ga ga shabon na shibo e ba ga ga ne wa logical bi da da ni o dikio tu ebe da ga mije da ne wa ba kan rai nan na ga jiki mo ga roma mo ga ne chabo ne chabo no ko ebe da ga yau wai lo mu wa tu wani patan na ga fiki ta hato azu na fila ni no ga fila ga te ga te yin nan a jiki yo a tu inula mutubu da wanga ile mai so ci bo wa kad zaka Allah ta'ala fi kitabi ce kali litata la hadan da litafi wo ya zuliyo azawjatu tayi ali zawjiya in zagi ne la mutubu na fa qala ce ci gam fa salihatu in zagi kirkiri ara qanitatun naje neje gba baaji na ma ze gba so ko gba tu ci amela mi tu baaji na wa hafizatun lil ghaibi amela su zo la de na so na di ma fi la na so ti ga la so na no le in zagi kirkiji eh lami tu soko ade tauhidi ade imani wanji atazu ela sallaji ela azunfe no le ko ena so kwa ga jina ela ji ena so kwa ga la lugwa te shirka kafirci munafinci te fasikanci te kaba'iri sagairi ta gidi ba ta da so alugwa in zagiri ne kirki ga zauna àmẹ́kẹ́ ìlànà tó báyìí wọ́n rí dúnú kó in wajen ne gida na sukun iza ya kirke ke lamini in wajen wani da wunin fudin buwa wani da ji shasha sha din buwa umarke lugwa ba jirgoci na ji ba wa na da kiyo da قال سفيان الثوري سفيان الثوري تشي غيون قانتات لا مطيعات لله ولأزواجهن إن ذاك نجي لا يمتو سوى ما لا يملاتو كباشنا وهذا وهذا الحق من حقنا نري من أوجب مال الرجل على المرأة من دمين حقين تشوكو ما بعد تاكي نوبنا فهو بالنسبة لباقي حقوقها aga ga kwanti hakin yin yula nutubu da hakin na jike imi caji ya bane wai karrafi min aljasadi ke min da ya ci wanda muhimmanci ke min da ya ci ta tiyan da kamar ana ko a ta ya ki a ta ga to a fiye mi latu ba da kwabiya to ake na kenan yi uyo imana yana da ake ba ta nuga gasu karkashin hanyar tuban nan ebu tubu karkashin hanyar tuba bugu ko jiyan gici a mutu ba budon jikazan a mutu ba budon galibu ba man a mutu ba budon jiyan boyi ngole ba na shi famata ta hallaka tilmar mara bi hadha al kan dongone na yi gashi yauki da tabiya irin nan wa mata addata ta al-haqq in zagi ci hakki nan to ya nan kana da ma ba da wunan lokaci ai sarwa ahwad kana a dama ba da wiya yaki ne ga da zunubu nan inda lukuki mini yaki jona ai sarwa wani wa da sauki ga fa inna baki ta biya sun ga al-hasil E, ibn haki ne kenan la mila tuaki no tonan ya salina wa kadi hasa rasulullah alaihi wasallam ya zaji kodari ala ta'ati zauji kede mu la mutubuna fa qala alaihi wasallam cigan lamma su yi la'an khairi misayi ka kuna gina anabi ga gan anabi zai alkhairi ga mini zagi bode anabi ga allati to si wai za a mara nga in zagi na e bu gaji forun wai lami tuna ka kuna ji lamma so ita nan ka kaddama ta'a ala ba fasali ngo ga cin hadisi ne in yulamu tubun wuce annabi wula shi zo ta kafin haki ne kenan wa zalika li ahamiyyati an ne boye muhimmanci bo wa izami makalata yan da matsayin ujene nan matsala yin goro la ta'ata fi fil ma'siyati in ye la mi tubu ye tiɲɛ yen bɛn so ti wa inu ka diɲɛ den ba cɛ ba bi n bɛ diɲɛ ayi la nɔ ma inu ka diɲɛ den ba cɛ ba cɛ dubu bi duburo e ba kɛ gan bɛ da a ta lati ti o la l'o so tiɲɛ inu ka diɲɛ da o nu di tiɲɛ ma o nu diɲɛ a tiɲɛ ka ma. e baga izana wani ne ga dan boko irin yin wati wo mu ja diniya mu ce ne e ga ya mu diga jiwa ga to madan be sa mu mu pe ya mu ya inu ji wani mu ga ji mu mu ga la mu to e be yi ne je mai ne be to e ci no kuyo hmm. walakin amma hadhihi ta'a emilatun nafa wajibatun fi ma ya murubihi, wa wajibi ta tiyin yo ye ne ba ga foro be ne minal ma'ruf ye bulu bulu na wa amma al ma'siya amma ba ga da foro gangani be le ba su kwe fala ta'ata la ufiya in gala mi kuba le ba su koma wa fi zalika hadisa ne cin to hadisu guba da al awalu hadisu ne mafara hadisu ne na na shamul mu'minin radiyallahu anha anna imra'atan min al ansari dai in zagi da cimini zagi ansari jo zawwajat ibnataha wajin zajula da yawo ko fatama ọ̀tọ̀ ṣáàrù ráfi ha etí ma wáyá lọ́gbẹ́ tí yẹn làyẹ waya? ko mana tí yẹn ṣe pé bùdó kúmbíà fàjá akílẹ̀ nàbí sàásálàm òjì dàbí bá níbi sàásálàm fàjá kàrẹ́ zarí kàlà òjì àgbẹ̀ na tuyẹ̀ yà níbi fàkàlẹ̀ òjì gan inna zauja ha a kai bayan yin zayin nan a mara ni ana sila fi sha'ani ha wajen foro gamin la yanda ki lanso tiyu fa qala wuci ga in an ngalla a a inna hu lu'ina al muwassilati ne je latin so ti na so ta lana buya wole to wato tinti na laso boyuna to wato na lalo na laso baya wani zabu ba baya kijo etulale lo وقد وقد بوب له الامام البخاري الامام البخاري لا باب بيان نتيجه babu la tutiwul mar'a zawjaha fi ma fi mafiyatin babi na da in zagi wa lami tuye bu etiye lembayan so ci buwanin قال الحافظ ابن حجر ابن حجر يقول فتو البارو قال لو دعاها الزوج ابقى بيهينيو الى ما سيتين قال إنه يجينا إلى بيتنا فعليها أن تمتنع واجي واجي بساكين يولونغا كون إن يعجانا فإن أدبها على ذلك kaya ba ga gan wani ji nuna da ko wuce dun ya tiye ga wucin ka na ismu alai ne fiye da jiye wucin wata tiye riwo ebo ebo na yin zagin da ke kpo gan yan ja in so kpo ja amma wani waya wala e ba ne ki sukun e ba ko maji kaza mi ga waya smoking ya wala ku tare ki yin zagin nan tó yẹn ní ìlàyé mẹ́pẹ́ oúnjẹ àtúntò ìlàyé mẹ́tì láti kí o ǹjẹ́ àsọ̀kọ́ mi yẹn ní ẹ bá nẹ̀gbẹ̀ ní ẹ bá ń dùn ní ilé jẹ́rí mẹ́gbẹ̀ sọ̀kọ́ ilé bá sọ̀kọ́ wọn jù. ẹ bá imi imi ẹ bá imi tí ó fẹ́ yẹ̀sùn ká jẹ́ lọ ń wọ̀ ẹ́ bú tuba wọn inú ga jíjù máa ìdòwìn náà. ẹ bọ́ tó mọ̀ gbẹ̀wò tó kága ó jẹ́ ìdààmú gan yàrá ọjà àbẹ́lẹ́ yìí ni a ti kí o ní ni wasani ya baki hadis ya baki hadis na ibn abi talib radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga la ta'ata fi ma'siyatillah emi latu e la mi tu le ken le bon to ti ba inam ta'atu fil ma'ruf wa la mi latu le ken bulu bulu imam al-bukhari to muslim to abu da to al-imam an-nasai ga gudu hadis ibn abi قال ابن الجوزي ابن الجوزي وقع كام النساء قال لا ما ذكرنا ان شيء وغلاني من وجوب طاعة الزوج اتين واجب يونين غامي تبونا فلا يجوز للمرأة أن تطيعه ungwayi yayi minin gami tuwe bauna fi ma la ilu ya tiye na jin halalli bwana ko nga nga nga friend mi ga ino ya fe le ti kata ni bwa wa le le ino ko kwa wasu mo wuyi na wa sai le fi kata ni bwa no le le mbe ti na ko ya mi e bedo ga jo beji fi o ga jo bi ajiji hanse ke mi no le ki na le mbe se ti na ila jinu le du ju lu tu bu ga kunu da ni fa so ngo le le mbe se ti na no to nan ne gaskiya ne wa mi ne ti un pa ne le bu ga da attachment ji e bo ne ji poli de go ga hankali wa ga nan imi ga ngo le yan ne pata ile mbe se ti ìmùgàlá e, e, mi tó ya tí ń ẹ̀yìn rí mẹ́ṣọ́ mọ́ kó mọ ẹ̀wà jìbọ̀ tó ẹ̀tì tó ẹ̀tì mọ́ láàfin wọn ẹ bá gúngà ẹ̀mí dìdà bó ti jìjì ìmùgà ti kí mọ́ ìmùgàlá mi tó mọ́ mislu ke misali yan an ya tluba min alwata fi zaman alhaidi Ya e, bai wa wakan wata bayan yuka kuna ime jahila nan A fil mahall al makruh ko da na na na fudan ma na duburo kenan ko aw fi nahari ramadan ko gidi ne to ramadani aw gairi zalika ko ne biya tin ga minal masu minal yin bajo no fa inna la ta'ata li makhluqin fi ma fi Allah ta'ala eh la mutu malu emilatu ne yin ala mutu e bu ne idoli ko amma emilatu na wa yi e an wa yi e tin da bayan so yaci wa da ki gboro ne ba da ta ce yin yo na atamkinu nina lwaki ebu luwa inu tuba wun ko mana inu ji sun da gawi ko eh sai eh, ga gana ah inu luwa ebu tuba wun ngane wango da za kuma lahaira wa istimta bi jasadi mu wa madena ka bachi mi be wuyo ko mm-hmm. jima'i ji ibada ibn hanibu ga fi bibi a aliku sadaka hmm. in zagi na gashi shi shi. ebu ci yiwo cikin wa biyanin ko wuce ni sunsunan ko wuce ya nuna malaika sai jikin malaika sai bula ne ɗin e ba da yi ni ya ga sun ba doji a ga jiwon dazzana nan za mu shafe yayin mu kan waje da kan no le don ko yana ji faruwa takare ba bi ni ye mo wa ndrest na ko sound yo ko position yo ko shape yo ko wala ke yo ko zanwe yo ko kiyo gagun ya zanwe ci dembo mu mu cha e private takare da ku ba no kawai be bu yo ko e ba de ni mo sugun ala ke do ja chi a du do de loji e no be go ji ga na ko mi pata do mu la yu ga chi anula kambu ma ebo to mun gashi fe tibi na kun be ni ma ebo na in la jingo ta ju shishi wai je bukata ebo ko society mu la gan imi gashi mo to za kan zan me wa me wo ni me ase bore me wa kan zan re dan ba ti fasara ga zaji na ce zo yabo ko alaya aini ko agusun je wallahi wanda zo yakin buwa ebu yo mai alalli wannan libasun da kwanto libasun da wannan kuma in yi ya shi shi wale ga ga ga wa ga da nani sai e ba wa ga wani fasara bo jirin doci ko so wa jin halka lo abun nan mu jin halka jin abun nan mu tuba wa abun nan mu lanna wu lanna wu dai wan kale bu je bo sai ne ne wa nare amma wa yace wale wai tubi na kunti bẹ̀rẹ̀ nẹ́mọ̀ méjì tí ó méjì ló ìtìláwò gamala manji lami tu ganna tu babu na da yagan zugu ke wasu goyi ba sai ke ba da yin nuna a da bai ji ga dole dole wani ke ba biyu su yi ga maza maza ba yi na yau ma ji wujo bitun island don mai wanda ga ilan ji zo ka na yi launi bina a ga dole wani otu ba da uzuni kawai mafi amma wane su ne ya ma ji wujan ai ba ni Allah subhanahu wa ta'ala gan faiza ya sa nuna ka halin mahidu kulu wa zan fata zalun ya sa fil mahidu ko idan ya ge ne ge jihala ne ya biya da ka kule jihala na amma ga yi laji zuwa canu fu fatuhun na mina su amara kula ya eh, ba a zato fatu wannan na umarni dole wanda ga ilaji zuni ba ga su ba wanda ga ilaji zo kanu ya ilaji na fi to ga su bu zuni a da zai jigan no fogunin dondo dole wani otu bu zuni kawai mai jama'a ne fi ji inda kuma fami wani a ti la'ayayin farko ma saba na kuma na nisa masana su la sauru ba a ji wujar wato fogu waje yi guni so kawai ni ni waje ma na fogu ta ni kina fi da jihar kwaza mafi wani yabu adẹ́lẹ̀ yìí lọ́nà sagun ní dondo wọ́n ló ti kíọ́ wọ́n ló sọ bu náà àti láàyè ìlà òjò jà wọ́n yẹ kó kí láti ebu èdè agàdá kì í gòjò haƙƙi shi madaba ne ga agàdá yin gòjò kan doci ko da jiki a fato gango ce ya ta amma ba an yi da ya odo shekul islam ibn taymiya to bi qayyin aga a takdiru naji pata la lo tun yan e ba je utu ba yin gurgudun hali be to bukata yin na yi satisfaction yin ba da satisfaction yin ni na ne ni ga bu satisfy e ba le lo ba za gindo chana e bo to me ga mu satisfy imi apa yin ba gindo chana wo le don a sha a initiate yin tun ba in bai wanda gare babba a muke biyo to daga bayan zage ko amma a gilabu ba yi gaju sai jo ko amma kai zai gu ni sai tuci lawu kuma kijan wani da jan wa min hukuki zauji min haki ya ba alwajibatu lahu ne wajibi e imiraci yuna aidan tamkinuhu min aljima'i in yula ya dauji e buji ke e buji jima'i bu wal wafi'i e ba mu tubu wal iskinta ya jasadi e ba mu wa mabe na kun ko wuzowa mm. to fiti to kin to ci to koro to zuma ko mm. to shi to yegba oge zalika to koro o ma sha ba zalika ba ta de benin na kai mi bayani alalu ya ba tawun togwa tawun juye tawun ji kisi daga su har da ki ya ba wato ma ta abu ya yi no the same thing hadisin dole ne bai tina alamu ya ba bayani a ta alamu da to wuce ya wal istimta bil jasadi ko mu wa mabe na kawai bi mu ba sharatin ko bi tsombe na nawi bi ne biyu ne bi qasdi qada'i al-watar e bo wala bukata ya e mawwo ko aw ko man wa almar'a amma ka kune yi miga shi shi wuce hali bu ba nan ka kune bai yi gudu doji zangon sun nan yi mace biya nan wuce hali ba na fi zalika wallam tumakinu min ha ini na maje da ne ba tsabu na nan ka na tsafi mai zai ga na jin wale fiji bal hiya bi zalika in zayo to ga hidina na ji ta kunu ga fe kar fara kai zamban kabira in zagin na zunubin ci ko kwaji ya ba hadisi ya abi rabbi Allah wa nu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga idza da ar-rajulu imra'atahu idza bahi ga yiniu ila shirashi da ya tachu sa'abat imitannabu fa ba ta gadbana alaya e ba ci ma lele ma ne ba e ba shi atin ba wajin fushi da yan nanai nuji biyu nan la na ta almalaikatu malaika sai bula da ki hatta tusbiya bi kaku ne ba tine riwaya imam Muhammad bin al-Bukhari bin Muslim to Abu Dawud to al-Imam Nasa'i sunan kubra wa an ibn Abbas radiyallahu anhu ga ni za su ga salata tun la yakbalu Allah lahu salat da guta da bo so kwa go sallah imamu qawmi wa hum lahu karihuna da ne shi da jama'an yati sallah zai ji mun imamuna mai nan wurin wamratun batat da yin zagi na walele wa zawjuha hala ya gadba da yabun ma ji fushi biyu nan wa akhawani mutasalimani bi yake guba ne je sun ne agwa sallah da naji agwa ne le dole bu a ta sallah jibe ka ce ri sallah da ngole ko ga hukumu tariku za ta ce ya ci ya ci ta abu ibe ba ni ga guyo walakin amma haza tamkin ko in zagi laminu make available ya bau sai ba ga gawa sabuna mashurutun sharati na mu bi ma ya juzu lawal istimta diyan wa wa mabinin salatu makinuhu min alwati in zagi ga lugwa in jikiyo to in zagi ga lugwa ya ba sabu fi ma la yahillu ye na jin halilla ne maka alhaidi ke ka ba ke ba yi aw min al-waqti fi nahar ramadan in ga lugo ya bake ba bi jidin ramadan yi ma fala ta'ata law illa fil ma'ruf in ya lami to ba wani ba sai kiyo sai kiyo ma'rufu sai la yin zagi no ci charge ngun ga minu kan bawo mini ndo charge ngun ga bu shi ndo ci ruya wu kai ba la sha ko ba la de ka kun ngun ga ẹba àdédé bukata ẹwọn àtọba wọn ẹba gábẹ́lá bukata gbẹgbẹ́ jùzùkún ìrìn àìgbẹ́ kí ọ káwọn ọjọ́ mọ́ ṣe ẹwú ti yàn wọn máa jí ẹ̀dá wọn lè ìdàgí ná wọn kàbá ìrì níjà àwọn ọ̀nà yi ni kọ́ nọmba tù ìdàgí ńlọ tí mọ́ nítorí àṣìṣì na gaskiya daga wata da wuce shigan da mai gida wuni nan gawo los muslim ba ji me ya ka ga wo wa wa ki kan go cha wa be ji ka zo ja be ji ji wa yunu wa ya wo so so go de kwa ga o bu ga de de kwa ga ji su kun wa ji ji ayan wa responda wole wala ila ni mo ti di ki o frustrate yebu nígbà tí ó ti mọ́ Wani ẹ̀là wọ̀n ẹ̀là nínú kànbú náà wọ́n jẹ́ ẹ̀lọ́chà ní tó pé ba ẹbú tùgbà wọn àti àtùrù olódó lè wọ́n àti ẹ̀ bá gánà wọ́n mọ́ pé oge àdébí wúlá ní pé kí o pé ìrìnàjò náà gẹ́ làbí nínú kan ẹbú náà àmọ́ àwọn jẹ́ a àwọn ẹ̀lẹ́ gan selfishness bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìnira ṣì gbádùn ó tó wẹ̀wá ìjọjọ́ yẹn at least thirty minutes ko forty minutes òfin kí sún ìwọ̀n fún zàwọ̀wá àti àbàzá àti àzòzò wọ́gá tó ń gbọ́bà kàzán wọ́n wọ́n mọ́ wá ń yí wọ́gá zàwọ̀n gbọ́bà kàzán wọ́n wọ́n mọ́ wá ń yí wọ́gá kí sún bà kàzán wọ́n mọ́ wá ń yí òtí àgbìn àbá ẹ̀bá nga àdìgbà náà nga jẹ́ ẹ̀nà amma kiran ce ya baya bu bani wale ga ya ba ga wa mallamari na bon yayin wa man doro yana malan wa manoma ga ya bai ba majan ko ji fikiu na ce miki ana lain la jingoci Wuce jun sai ya baya bu nan wuje hankali a imi ebe ji yangoci na ebe le ga wuji to ara musulunci wani ko láti gáàmìwá ìmọ̀ èlé gan àìbùrò ìmọ̀ ṣàfẹ́ ìyàbá ìbọnù àfẹ́ èlé gan lẹ́mbà sọ̀kọ́ wọn èjì ló gbá ní ẹgbága ṣìṣì ìjánu kú inú bí ó ìyá bá lẹ́gà jẹ́ rí náà wọn ní oko kí wọ́n bá fẹ́ kí lo wọ́n làmì ní kàn wí ko alhali jẹ́ ṣìgá dẹ̀dẹ̀ ìlàjì ní oúnjẹ àràmù yẹ bá jẹ́ ba shi ke nan ba kin kuce wara ta musulunci mu asbabu asbabu bil faraji min mai malikiya yo mun yara mu tafsir al-imam al-qurtubi nake lugan wuji kiyan wuce yara mu kashaful qina ya imam al-buti min mai hanabila don take lugan gora ta yara mu adake dai e sai ba riga da yi yi a riga ga ku fita wumi ani na no problem na ti da bala la da yake ki bana yake ala ku bana na adega ala su dogo gani bezan wuce wasu ga zanu ti ga makaro na da yi makaro ne medical personality aji manya ajinya ne sabi aji na ga ula shara mu ne sai mun go ci da sun da ba da yi ne yiri ne je fita ku amma wai la ke fili a ta sai sun fi mu Allah ya samu dace ila gina ci maki yamma ka zuzu da buya a dami nila ake cewa ga firiji wani wabe firiji ogun ji abu waje ya gusu da wani abu waje ko ne ji ake cewa ga gwancio wa mu ba ke ga zai ku so ga zuye shi nígbà jí ló ti ẹbú dẹ́gbẹ́ ẹ̀gbọ́n wọn àtọ̀mú nígbà dáa lè ti a ní ìmọ̀ ẹbá dẹ́gbẹ́ àsádi òfin ti kí ọ ẹbú fún lo ní ọ̀lẹ́ ẹbá àhàtì bí ẹni ìlàjì méjì náà kọ́ àmọ́ngálẹ̀ ẹgbẹ́ náà ẹbá bẹ́ẹ̀ tí oṣù tó fẹ́ tí oṣù bàgà wọ́n á ti kánò òlú lè tí òfú ṣe mú yòwe àti àdúgbò àṣàgó continue with your life kọ́ lẹ́ka ìlú fẹ́ ń pa ọba ko a ji a sayan waje ba na kan ko and the rest in that gini hmm. wace hajji na son wule ba sun a cikin e ba daga asa da bufu jike e bufu no e ganna ma goro go e bo da fetun e ganna ne tan ba ganji zuku mu ta fe su fi ba ta fe su fi ba ta fe su fi ba ga ji bela te ba ni ta ni wala te yi wo ni wa magaji jara kan yi wa ba ne ganyi nan wa ja yes yau zagi na lamini ka buga wa wa zele buya bu ne ba so buga na amma kin zagi na ke jo wa wa zele buya ba sun corporate da bai ke minu goyon corporate na anabi ga tula to la ibu ibuka wo zo zo du zo zo du asha ba ba ko nge jibe bo to fe di lobu amma lamari da sibroka amma ya ga giye

wọlé yé bá wọn ní owó dán nga fẹ́ pa ẹ̀yìn ìdàgí ní oṣù mọ́ kó nga ìdàgí ní ìdàgí ní oṣù mọ́ fẹ́ ju búrú yẹ wa mọ́ wọ́n satisfy completely kánú tó tó ìgbìmọ̀ tí ó wà lẹ́nu ìjìyàwó yes wàá ṣe tó tó sílé ìdàgí ní oṣù mẹ́rin náà wọ́n èjì abú wọ́n èjì ìdẹ̀bú iná wọ́n dé gáà lè ti ebú yìí táwọn nga wọ́n ẹbára gbóǹgá position ṣe bá a, fúnkún ìnìyàn òun jẹ́ ẹ̀dá ẹbá mọ̀ wá kan áwọn ní àjẹmọ̀ àṣàṣà àbọ̀ àti ẹgbẹ̀ náà máa gbọ́nà ni mu iná tó jí mọ̀ dí iná sáàmù ní Maka ni mọ́kà tíyì à wọ́n bá kálù ti làyí rálẹ̀ kí a ní bàrí tàtàtúwò kó hmm. kálù ọtí mọ́ ina ya jikiya ba ina ya jikiya zane da su dada nan ko ba gita zai babu zumori amma su duk gurbin wake ba biyu to sare da ne har su gaba wake ba biyu so they use their style kaka a sai jin yaji maka and this is what they are known with amma madina wani su ina a madina kawai ne da ga ne ci yutu mu ji jima'i duniya kaga wa ma na a ɗin mu sosai ga ne na bana a ti jira jira daga muka ta shi madina a bai shi madina kan da sun ji da jin ini a bai shi madina na zukun da ba ajina ti mini muka ci wacce jin zagi na ci yawo madina uju yawo zo na zukun wacce gan an yi wa gan wato ba inu ya ni ga a ya ji an yi madina ba an yi a ya ji a madina hmm. mu. Wuce a madina, wuce a madina, har da wani da sai ji kuru kuru kuru kuru kuru kuru da ba da to ba ni mun ci to aya shin yayi fa ku sun ku fa su ma na ci to alif ta akdil wa adbir nga bawe da ibro yayi nu nga bawe da zumu yayi nu wa takil haidata wa dubu da ke ba bi dubu romo ma ke ba da ba ba yan naji ujiyani yela amma yige wa ga family save ewu sun mu ke sai ya ga ne bata address ẹ e ba yi ni ni da àmọ́ ẹ e bá gan yín wo ìnira á ẹ bá gan e gbọ̀rọ̀ bò wọn àjọ ìnira àwọn àti gbọ̀rọ̀ bọ̀ ẹ bá gan á wọn àjọ fìmọ̀ dá àwọn ìnira àwọn jẹ́ àti àwọn jíkàrò wa yes ko ẹ bá gan kàn sí ìnira wà láà. all these type of things akaga beji ko to ce sun mutu gina wula mi hukun ka to ta cin yuyi alali mazunubi no ji ta cin daga man wura cin mutu tun da alka ko to da nani amma ke min na keke da keke yin doro yi na wa ya taji fili ba nga mala ba yi inu ngwa ya ngwa ya ke ba o ke ba ni alawa wai sai cuje bari yi kudi mi na rozot limi bi na ibn kayyim wale tori ce wale zari ibn wale tori je wale bila na diga e ne bi kagwe ne wala egypt bi ga broken mind ko broken heart in zagi shi ne don guru they are frustrated with a fi yan baji amma kariya ga a tattun da nonso adike mina a 2000 ci cha comprehending hana ya makarita shi Imam imamu suyuti shakaku imamu suyuti dana ba ta yadda ne jima bayani wuji littafin nan sharai ya wuli muji ya zubairi ita ku sari da mutaki na kitabu ni kawai bayanin da ba ta ji ki ci ne jiji bisu dini ba ta yana ci kofa imma zai tsiyani imma zai kyau magawa ga yanayin doa da wani ce ladan wuri ba ta ce ne ne gabe sunayen addini in zaji gani ka guji je mu ci da shi mu cike hukun kuka ta bubu guji ni ka ba ma jin babu ɗin ya e ba ga jin babu ɗin ga bai nan goye ba babu nan wani wani to ga jin babu nan shi bo babu sai confusion sai mi sai trouble ko ya e ba ga nan na bidi fumi kiman ga ha wani karuwa da su kwaya kuma ke ne gan wazo yi kama da ganga ga mu babu nan what is this ngani kai Allah to fika min mali illa bi iznihi mini haƙƙi ya bana ta ce yin yone yin yoga ce wudu ke ya bu masai da izini ne wa kazalika ka min haƙƙi ya la yatin mini haƙƙi ya bana ta ci wani an ta tas Allah ta tasarrafa fi malihi ga sai jindu ga sai gagwa da dukiya ya ba mu illa bi izini sai da izini illa an yakuna bakhilan da e ba ga ibo e tacha aw kai ko da ne bagwana wala da ha auladaha umma la yaminna umma la yajinna juja e ma ya fi shaye na kumina na fakati ya dukiya hukina sai ya ji zulaha ana ka. wato halin cin gagon yayi min nan an tunfi kalin mali na wawo dukiya daga yan gurin bil ma'ruf bi bolo bolo kamar ta kadam kin bayanu kin na bayanu gobe nan wa kad kala annabi sallallahu alaihi wasallam ga la tunfiqu imra'atu shay'an min baiti zawjiha in da ja wu yanda cimin ya dukiya daga miye buwa illa bi izni zawjiha sai bi izni ya ebuyi ko Allah to fi kamin mali ya yi labir ne ko in da ji ga hudu ke ebu masai da iziniya ebu yi balla ya ji zula an to fi kamin mali ya yi labir ni? ungwai ya yi ni na wa hudu ke bana sai da izini ya bai ba ji sa abu labir na amurdu na asu radiyallahu anu ma ga ni za a salim ga la ya ji zulimratin ungwayi yayin zagi amrin fi ha ko na wajiye ne wa mutuna idza malaka zawjuha ismatu hada ke buga da duniya bi ma'ana kin wa ga kan zagi ga jewo wa di tasabu fi fi ewe na mutu ke wu ne ba sai da izini ne bai dani <clears throat> imi jewo wa shi land imi jewo wa shi ni imi jewo shi mota imi jewo shi kazan nan wa wala consent ye ebu wa da yazo ebo na ila e eji dan bai da e gede dede wa hmm. gaga wa gaga yalla ndi shi bani bai e da gede dede ga wuri ba zo wa gold gaga wa gaga wa be ko we ma dede du ko da tampe ehe ata to snele tu di pata be kemne wu go ne tenyu aji ngolo maka ngolo maka ta da dika tu di ta wa wa da yi amma wa shi yi a gushe yi ko wa shi land a ga gajiye shi kwasu yau sa yau gani wa gan to document na jami'a nun shago ke na ma a na na bu za a so yi ne ti ba na na ti da ha hmm. ɗan jicho wa ji wanda lokaci ba nan wa lala mariya mi ta su bani wannan wa di dai wa wa ga wa to bu ina yin wa bane gbon wa ji yake lamarin gaci ko yo ko a ga to e wo e wo ne yo na to some extent wa ya ta solo fun gaci biya sai da yake ni wani ga ki ten yawa iya ba na wuji ka ni wa na walaysa za hajma na wuji ga eh, eh, eh, jiji da shi an ta tasarrafa fi maliha ga wa ajiyan dole bai wuya wal iya billah wa inna ma huwa amma annabi bebe ni muqtadayati da rajul alaiha e tiye kiwo shi won ben dakate ben doga ne ba yuran wa min asbabi takiki ta'ati lahu kuma na da min ya sababi ne la in ya jikina in ya lami tubana wa galiban e ba dokun don da e lokaci ma mai kuna babu nazarar mina zaujati e ba juri hangen nisa gani li ilmani bi awali usrati e bone e ba jin hal waje kula da halin family uji waki ya ja ta da bukata uji bi khilafin mara ma ban da zaki ko e baga shi abu ba lunga yin nun jewo nga project yawo to kin wani na ba na da so ku ba iboro ne mm. enji ki ki wa be lo yawon yi dana ya kaza da na ya kaza da na ya kaza da na ya kaza da na tomato ba ni ya tomato da ba ni har da lokaci kaza tomato kaza mutu wanda shi tomato kaza amma yau kaza to so yawon kibo ya tomato eh gaskiya an goyon zaken zan na tuzu jiki ni ga da to so mu account ya ala ya indoro ala ala wato ya kwa imajin ya kwasi niki ga nawa ma da na dika zanga tiya yi wai ba na yi da an je hanje nisa da ba ta mu responsibility na kauran amma yi zagi ewu bie to gbani na na luba nan ede na shi nan ede anko na washi nan kaza kaza na washi nan kaya kata na waje bana ka bori na waje bana gadoro na waje ngo ne ko gabiyan fa'iji a ka gaskiya last year wuti ga wutu gado na gaskiya mu gado gado Italia je jin bayan gaskiya ma ku guje bare an da zo na no di pass ne ko ci ga ngwa ne daga amma ya ba ba nunga jito calculation a tashi lokaci wuce zai lumu kasa na jihar yuzu ma ni a gunta su bibi fanyin ku calculation yau calculation dan yilanin ma kun ka da wasu ibo da bai da hangen ni sare ga to in ni ga da cin jikiyo hmm? wai daban da ni in ni na sha'awun nan da buyi in a emin eh, ga ci ga ci fulungun ga ce mi ce wa da yi wuce shi ẹbá gùn wọ́n mi kàn ọgọ́wọ̀ ṣe èyí wúcha àmẹ́rin ẹ̀sùnmi dáná more than percent ti gba arúfin ní egun wúcha ní èjì fèsì ọmọ ọ̀rọ̀ èjì níjà lálà àti àmọ́ ọgọ́ ọdọ̀gùn àgọ́ aláfàgbọ̀ ya ẹgbẹ́gbọ́ mi ẹgbẹ́wọ̀ ṣì ní àmìlọ́gà ṣì ní màmá gà ṣì ń tutù. lórí ya ní sẹ́ńtì àyíkẹ́ kí ẹni ya tẹ́yìn gbèsò fámìlì ọgá wẹ̀ di kíá ni. wọ́n wẹ̀ tìlẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ ní ẹgbẹ́ ọ́ díkìní akùnrin gbèsè láyé tí ń fi ìlú gbèsè lójì ya ajiye dana waje ya mishi ci ba go gwamnati ba ya zai gan wani yau ga lanji wuri ga nuru lukya sai na ba ni jabu jona a a ida ji wuce zuma idan kale ka kuna idan kale ka kuna kiyasu na la mu tayi ka amagu ma ni lawon to cikan ga hmm. amma woke hanje ni sa ni pata ogudi ki o ogu put into consideration sai na bil ngole in addition to na so jin zagi jinan min galabatil atifati in zagi di emotion sarau kar yusibu tafarru e yadi ba in ga dan zagi fatun fi ku min maliha wuce ya duki wu malau an fakatu ala zawjiha nan ga dukiya wuce wuce ba wannan siya be kita cun wa auladi ya be yuji lakana aula wa afdal wa gayuna wa kad takadan bayanin Annal, aula bayani ma gogali yani ta dai na ke ganin takdimun nafakati ala al-ahli ala sadaqati dan wannan wa da zanyo shi na awon jaji me da kani wa jiki na wa yi sadaka nan dole ajewo eji wa ku je ke ba mu de bukata je ke wo to na so kwa fun da wo wo mala de odi je o shi yo fu pa mu la ba shi je nan ba hmm. yo yo yo naga yaje sako ce lugwa yin nzaji na je na wuce gaje na wa dije dokun re te israfu kibo wani azin na gawa a cikin zan da za ga lugwa ji wani na sai layu shi ba shi ba matsalai buru yóò lé òun gẹ̀yìn ní àṣẹ gàfidù kìí bù má ilé ìsìn ní ẹ̀rọ ẹ̀kọ́ wọ́n tó bá ń wa tọ́sọ̀ rúfin sí ní máa lè sọ́ọ́jì wọ́n ọ̀gá ibùn bí ìsìn yìí ìní ń lágbà dandu kìí ẹ̀ bá ọ̀tọ̀ bọ́ ẹ bá dẹ̀ wà má dé ìsìn nínú. wọ́n yẹ ju zìlílì mọ̀rọ̀ a ń lé fi dẹ̀ wà yá ń ràkí àtọ̀sọ̀rọ̀ fi máa lè sọ́ọ́jì ní wọ́n àfẹ́ lágbà dandu kìí ẹ̀ bá kó a gàgbà dandu kìí ẹ̀ bin nafakati minhu yan wululu wulu wali wa ba wannan wa wuna wa tasadduq fi sabilillah ko wuli wa ga wannan adikina don ga kada kana wa ga ibn ya ba ma da ba in ga jin na ba le shi bizna ma da izini ne bayan wa in ka ni talama annahu la yumanu min zalika in ma ga ga kai ba ga ba ganga ba ma ji damuwa wa ala zalika tatanazzalu hadithul hatti ala nafakati wacin na gabu a disiyan a yaga kwadariyar shudu dukiya a lota min malizar daga dukiyan da babu wani na minu ba hadisi ne a gari rabbi Allah wa anu la anabi za a sanar ga la tasumul mar'atu wa baluwa shahidun in da ji zafi azumma ta da ke buga da goma illa bi izini sai da izini wa la ta'zanu fi baitihi in da ji mun ga ke jiya da ba yin da ta ga ne ne bu goma wa shahidun illa bi ne ba ma da sai da izini wa ma an fakat min kasbihi ya na mai zagi gabe wu min yewe bona min gairi amrihi umai be umuniye ba an be zini nan na ni fadili ila bona gafiye du gafiye du jawon ne mi wura ya biyo ya yi noto bi ma na ga ga yewo ne bo da ga li abono laji tada ta ko ti laji no ta to la ta bo guto ti ne be ti go wa ga ya we ni ta gina ko ne na kai bo mun ga dan waji kiyaye waji damuwa imi ga jina na ba le fi kare da wani imi to ma di kula da yanni na mujina amma ngo den ina do be zo gan e ba di kiyaye e ba ni nyamba imam al da muslim to abu ga masharati na ga ga e ba ga e daji ai wa in kana talima annahu la imanu bi zalika la imanu fi zalika kai min da ga ba ga de ga ni wujo wa da mo li za kala al maziri ngam la al imam al maziri ga sharif sai muslimun ga min ri amri ya anna an yurida nus an yurida nusqan imi da la tara amma ya ba ga gani ni an kaza la tara wa anna adatahum at-tawsi'a li nisa'ihim kuma al'ada go ba yayi miyaji fi zalika ta ta ga حديث يوم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها إذا يقو من يدوك ينوب غير مصدى وميد بانيا كان لا أجرها إذا جنا جلادا بما أنفقت يدوك ينوبنا ولزوجها أجر ولزوجها أجر بما كسبه إبوتما جلادا هو يا دوك ينوبونا walil khazini mislu zalika dan ke istoki ba gun ba zan ce la yadda kana so isto bana za ke da lada la yankusu ba'dhum ajra ba'dhin shay'a lada ajra lada na dina lada yin ba wuce ya bana da washi wannan lada yin mi wuce wani wala sadaka wannan lada yin stoki ba wani ngaji ke na fe duyo gun so mo ci lokacin juju wa ke wannan gan wayo ko amma na bata wuce ayi be gan kai ba gaɗe ba a jiki a nan ba a shan wani hadisi ni asma wa Binta Wadibakari Rabyallahu Anha, kawai da yaran sun zama yana cewa, inda wani laifani illa ma adakin wa illa ma da kalalai da Zubairu bai sahu, gan wancan irin bishiya, gan na Zubairu gala bai yi ya wuƙa ba, kawai da al'adun ya asma yawa asma o, ra'asi wa tashar da ka laya ka wala tuki fahimtar ka halayyaki, nawa dai zan yi mana gafe bagwamin al'imam al-maziri ya yi zaka na inna sa alatu hannu da ya tayi ga wajen gaji ya tiye na ya layu na ma'akin wutoriya ne ma yi tiya zubairu min yana zubairu ya bawon ladiya wuna na fakatan laha ta bayyana jawazahu a cima bayan jigan wage wayin kana inna ma a aradat bi qawliha wa magana ga ba ɗanin wani gane gayi mimma zubair ay ma kana mulkan lahu min ne mulki ya bawuna fa yakunu mahmal zalika la la zalika minha wuce Allah ga ya bade kai mi ga alakwara akwai mutum sadaka ta tuncin ya e ba nafwa wa inna ma adatan ke ji rayuwa jinan e ba dai shi yanki ti shi wa shi shinkafa wa shi bayi wa shi wa shi bayi na ga da na ga ni kunu wa zo na cika bigi nan wa shi sama bita na cika bigi na ga shi yanki ti banan wa shi gari shi na cika ba ta ko la ta jinan ko a lole to in ma yoga kem na so gwajin ba gwaya nan kawun ga tware ya zan goci e ba a yan e ba je won ko zan goci na ma da ya guci ya kafa ya da yi ya wuja wuci sai yi ti ya zan wuci e ba jiki yan e ba je won lole ba le fi amma ga to ga ba ga je wusukun ne te different thing ba mu ko. nga mala to e ba ngwe wo considering e me sa be jo fe ji nu tu ma go ko e ji da ku yes eh? ki la ku mo e ba ru ni wo ti hmm? ka ba ba ru ni wo ti shi ka ba ba ru ni wo ti so le zu gan da su ji e bo na gba ni na ju e ne e na su ku

wàlẹ́ yẹ bú jikí ọ ẹ bú kọ̀nsídà ẹ̀ nẹ́jì lọ́gbà kí lẹ́yìn yìí ti kẹsẹ̀ a zọ àánú a mẹ́lẹ́ gẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀yìn nga kí ọmọ kò ẹ̀yìn tó ń tu fúdà ẹ̀kọ́ ìdájí nga ni ẹgbẹ́ ní ìjẹ́ káàdì bó tẹ̀wé kànzán kànzán kànzán kànzán kànzán bá ṣíkẹ́ nípa àmọ́ gàdá jí wọ́n tó kó o fẹ́ dà gan wọ́n kó ẹ̀yìn tó kún wọ́n kó ẹ̀yìn tó dọ́ra wọ́n kó ẹ̀yìn tó lẹ́mìá wọ́n kó a náwó ẹ̀jẹ̀ wọn kó ẹ̀yìn tó lẹ́mìá náà oúnjẹ ẹ̀yìn tó fẹ́ nana rí iye jẹ́ látọ́jú ẹ bábá gíṣẹ́ ìlàjí ìmọ̀ iye ẹnu tán kóòtù man ga bẹ́ẹ̀ náà sí láàdìsì àgá alákòókò ẹ̀kan àgàgá aláàdìsì ya kó ẹ̀kan mú gagbóni mọ́ wà á àdìsì mọ́nì dàdìsì ní ẹgẹ́ ìlàjí ká dìsọ̀ sọ́run sí ga bẹ́ẹ̀ ga dúkìá ẹbú bú da ya zuzu limar ati an tafi kamin ma da ya zuru ya ya dukiya ya buna ko in sarraha laha haji zalika ada ke baga gan da gabe o ti biyan nan yau yauji ko da gabe o ti kaza na yau kaza au alimat minihu ko in mai wasu ke waga ya bayan wuyi wa de muwafaqatu ala zalika ya baga ya daji kan gajin hakin ya ganin duna tasiri to bai bo so da tiya da rufiya bal habu ana zaka tasadduku min mali duna isalin wato halin wato alai in ji wa amma wa diga wa ke ji ba na jiya wa in alimat khilafa zalika wa maga dogon e ba nga ji fuji kun ga jewu waje ba ala Allah to fi kaminu wajibi yayin wa wudu ke ba illa an ya dana lafi zalika inda gobe ba ga ji zuniya wa ba ne ga yin zagi mai fiye jito israfu da yanki cikin yagwa zagu ta guni ga wani jito zagu waji wale ba ga ta yanki na ga ma har da ci ma yanki ci ga cin ba a ya ja aji da kuwa legi ta ma ja ma wagu ta zo tuji da ku wa ne da shi yana ke bukatu ba na ko ko ma waga cin ba wa cuji wa wangi ko wuji ku wangi ko yana da ya cin a suku uku shi kula ko da yanzu ci da wale makanta yanko ko ji almaji ko da yanzu aya ga aji nan wala inna jala kai ga no ga yiti na jiki nan ba guci yana waga da su ne ni da wadi a sai ya je ne ja ciya ne ji na taka takai ne ba ta ile bare mai israfu umnama wai lauge zai je buya so ko ni mun so ko èmi ń dọ̀tí oyin tí ń dọ̀tí náà ṣe kò fi dọ̀tí bí ń ti fi ìdí Ka kawai in name of ayé jíjí àyà ẹ jíjẹ kun á ń dọ̀tí ọ̀sọ́ mọ́ dáńgọ́ nasara ṣe wúzà ṣe tó àdáda dèdè ga nasara ya gama ɗaya wuce ga zagayen gita yi wuce abubuwan yi zawon shi kwanayi ko alali na jijediya a ne sa a sallar mai nifo ni nifuwa alayyar ne jiki kiyaye so kawo ga ajiye yi ci suka wafe jiki wafe jun madaidaici a fi a jiki mu a ji a katu قال Ibn الجوزي ابن الجوزي قام فصل الخطاب في هذا الباب ɗaya dai yi fasu da fita ya ce ga nan wancan nan caku ga kibana an nan mataka na rajulu abe kila ba yi gafe ya fi dalil mar'ati ma ya jibu alayhi laha minan nafakati wa la la yayin ya dole yan dukiya ne na hudu nan lam yajid ha an ta'khudha min mali an ungwayin yayin ne na wada limi ne dukiya ya bubu bi ne bana akiwe ba ci illa an amrin da wado mun ne bayan illa an ta'alama inda gwai mi gade an idza tala ala zalika ke je ba baga ga dogon dukiya ka kaza min ya buwo bubu lam yakrawa ba na fanan wa kazalika ta ga in tasaddaqat bima ta'lamu in mi gada bi sadaka bi ne bo so kenan ko annahu yazanu fihi ke dai baga izini jinan jaza jaiz yo fa amma idza alimat amma baga amma mi gabe annahu yakrau zalika ke dai ba wuya daga wucin wannan lam yajza ya yi yayi minan wajen shan gana wa inna ma yajuzu an takuza miqdara nafakatiha wanda wanda alili ya gorgodo na yi nafaka yau ne ko bil adli bi adalci idza kana yamna'u ha zalika ko abe ke baga kan a cikin ganin bí màá ní bá gẹ́ bukata kan gabi adalci ma de ba na liyo e ne ba no ta fike tuma bi yi ko nga malawa le ba no wa device e, e wo so bi en fe de kato de ne fike me ki ki la yi min e ba no wayan latin lamarin wuyin gan ya kwaza ne ya kwaza ne ani kaza ya biya ni kaza ba ni masakun da ta can a'a in zagin da ci ne yi zai zai nu jana wani ya ɗoga ya ba wani yau ba ni nan sha Allah ta lamun ga wasu sai ba ni ga yau wuce duk kofi nan ko ngala ya ba mi ta nufe jigiyar ya bayan wuce bako to yanzu yau tusun da yato yaci a gada nan ta kiye babu yana a jiki a nan a yaji a nan mun in gaji maza ke shi shi yabo ne baye bo so ko maji fa la yuno zuku mun je ke lato dukiya ya we nan we lato bukata o me ba se ya do wuce fe ji dukiya wuce fa la fe luso fo abe de bo nyan kale wa ba wa be kiya wa de ge yendo ko so ka gula dia ba ga ba la be da kiwa gajin eh sanye da ki waje wuce na wajen sofa nan gawa jiki nan na gowa maje wannan ga eh, ya wuce na wajen fi layu na nan gowa inga inga lojin ko kaza biya tufo kaza yawon mafi son da mafi di kaza da mafi di canji da sai mafi ta ba wajen ci dana ya ga kai gaskiya min na da hankali mai da mai gonwi ko kuma ga ya jinna sa kullu ga jinni be shetani sai insha Allah ta'ala ba ya ji ganin nan sai kafin ya boro ya ga cewa da yakin yana shi ne a sai ciya ya bani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh